أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu ikon sake haduwa a cikin wannan masallaci na Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu domin wato karatu a cikin littafin Riyadu Salihin ma satin da ya gabata mun yi alkawali ya za mu yi magana A kan abubuwan da ke sa a haɗa salloli aljam'u bainar talatai ne abubuwan da ke sa a haɗa salloli guda biyu kamar yadda muka sani addinin musulunci addini ne mai sauki wanda Allah maɗaukacin sarki ya sauƙi addinin musulunci fiye da kowane addini a duniya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku wani kunci da wahala a cikin addinin ku na musulunci ba addinin musulunci babu tsanani a cikin shi idan ba ka iya sallah tsaye sai ka yi zanne idan ba ka iya zanne sai ka yi kwance idan ba ka iya kwance sai ka yi yadda ya tsawaka malaman addini musulunci sun tattauna a kan wasu abubuwa wajen guda bakwai Waɗanda ke sa a haɗa salloli guda biyu wuri guda wanda yake za mu ɗan hudu wasu abubuwa saboda karamcin lokaci daga cikin abin da ke sa a haɗa salloli a zuwa ga la'asar a yi su lokaci guda magariba da sha a haɗe su a yi su lokaci guda na farko akwai arfa yinin arfa ga alhazai suna arfa idan alhazai suna arfa to wannan yinin a zuwa ga la'asar haɗe da ake magariba da isha'i sai an taimu zalifa sai a yi wannan ya tabbata a sunna manzan Allah haka yi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Jabir radiyallahu anhu akwai hadisin Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yadda wani dukkanin sun tabbatar da manzan Allah ya gani sallah a Arfa duk musulmi ya sai wurin Arfa kuma zai gani sallah wannan kenan wuri na biyu inda ake hada salloli shine a muzdalifa bayan arfa an gane azur da la'asar idan magriba ta yi ba za a yi magriba can ba za a yi ta yi a cikin muzdalifa inda za a kwana sai a yi magriba da sha'i shi na mala ya kawo na nan yace na biyu akwai muzdalifa inda za a haɗe la'amin nan sha'i da magriba da sha'i kuma yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Usama bin Zaid Allah ya ƙara masa yadda ta ga wurare duke sannan a musulunci ana gami sallah a wuraren tahiyya tahiyya-tahiyya na musulunci ana yin kasaru kuma ana gami sallah duk da yake wasu malamai daga cikin malaman malikiya sun ce sharaɗin na sai tahiyyar nan ta kasance tahiyya ce ta halal idan mutum ya tahiyya don saɓon Allah ya yi tahiyya kallon ballo ko ya tahiyya kallon dambe ko ya taya wurin farauta irin wanga ta wasa to ba zai game sallah ba duk da yake wasu malamai suna gan cewa a musuluncin ka da aggare ka addinin ka matsayinka na musulmi duk lokacin da ka yi tahiyar ta isa kasar sai kai yi kasar ka ko tahiyar sabu Allah ko sabu Allah amma su malamin malikiya Allah shi musu rahama suka ce a'a duk wanda ya tahiyar sabu Allah ko bawa ya gudu game shi ko ɗaya sa'a uwaye ne sun ce suka sashi aiki ya ƙiya ya tahiya ta yi tahiya to bai kaso ga tahiyar nan jama'a yana fata mun gane magana saboda haka game sallah cikin tahiya wannan ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa da gaskiya akwai hadisin Abdullahi bin Umar yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal maghrib wal isha idza jadda bihi sayru manzon Allah ya kasance yana gami magariba da isha'i idan tahiya ta yi tsanani a gare shi wa an anas radiyallahu anhu kana nabi kuma yajma'u bayna salatul maghrib wal isha'i fi safari hadisin anas yace manzon Allah ya kasance yana gami sallar magariba da isha idan ya kasance cikin tahiya al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar Allah ya kara masa yadda yake cewa ya kawo hadisai guda uku hadisi abdullahi bin umar muqayyad yace idza jadda sayru sai ta ta yi tsanani shi kuma hadisi Abdullah bin Abbas ya dan muqay abin nan a hadisi suna go muqayyad bima idza kana sa'ira idan annabi ya tafiya wa hadisi ana zo huwa mutlaq hadisi har shi a sake shine cewa idan yayi tafiya kawai tafiya da ya ambata da wannan malamai suka ce ana kiran ka matahi kana yin kafir kuma kana gane sallar ka sunna guda biyu na gane sallar da kuma kafir da dake duk wannan dai ba shine maudu'in da ya kamata mu magana sai ba wuri na na nabiyar inda ake gama sallah ko shine aljambu lil marid hada sallah ga marar lafiya marar lafiya yana hada sallah lokacin da yake da wahala gare shi yin nan daban-daban yajubu lil maridi alladhi yashqu alayhi ada'u kulli fi waqtiha wanda yana da wahala a gare shi bayar sallah ko cikin lokacinta ko cikin lokacin yana wahala a gare shi to ya samu ya haɗe tsakanin azur da la'asar magariba da isha li hadith ibn abbas saboda hadith abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala jama'a rasulullah bayna az-zuhr wal asr wal maghrib wal isha bil madina manzo Allah ya game sallar azur da la'asar da magariba da isha a madina fi gairi khawfin wala maqarin babu tsoro babu ruwan sama ya game sallah kuma gida na ake madina Wafi fi a cikin wani fazi sallah wa kuma al'azura wal asr jami'an manzo Allah ya azura al asr baki daya wal maghrib wal isha jami'an yayi magriba da isha baki daya fi gairi khawfin wala safarin babu qurbu babu tahiya gida na ake wasu ilabnu abbas an tambaye abdullahi da abbas lima fa'ala hada to me yasa annabi lima fa'ala zalika me yasa annabi haka ana gida zama lahiya lahiya babu yaƙi babu komai ga masalloli guda biyu Ƙala sai Abdullahi ka bar ce arada Allah ya harrija ummata annabi ya ni kada ya da al'ummar kada sai ya musu annabi shi sa ya gama masalla gida kuma wannan hadisi ne mai ƙarfi hadisin bukhari arada Allah ya harrija ahadan min ummati annabi ya ni kada ya sa kowa matsala cikin al'ummata, shi ɗaya sa ya wa anhu an da daga shi Abdullahi da قال يتي صليت صليت وراء صليت مع رسول الله بالمدينة ثمانيا جميعا يتي مي صلى ده منزان الله a Madina raka'a takwas gaba ɗai azhur raka'a hudu la'asar raka'a yace wa sab'an jami'an kuma yi raka'a bakwai gaba ɗai muka yi magriba raka'a uku muka yi isha'i raka'a hudu gaba ɗai inji a inji inji Abdullahi da Abbas radiyallahu anhu yadda qala al-hafiz ibn hajar rahimahullah fantafa an yakuna al-jam'u al-madhkur lil ya koru ya kasance wanga hadewa da annabi yawa sallallahu guda biyu saboda tsoron babu tsoro ciki awi safari ko saboda tahiya awi matsar ko ruwan sama wa jawwaza ba'd al-ulama an yakuna al-jam'u al kuma ya halatta haɗe waɗannan salolin guda biyu yanzu saboda rashin lahiya ciwon can annabi ya yi babu wani dalilin komi don sai kai ya wahala al'umma ce sai aka yi kiyasin wannan ga marar lahiya yana iya tuwayi to ya Allah ka ba mu ikon gane sai na shidda aljam'u fil madari eh hade sallah saboda ruwan sama mala yace al-madaru alladhi tahsulu fihi mashaqqatun 'ala an-nas ruwan saman da yana zama wahala ga mutane يجوز للمصلين أن يجمعوا بسببه yana halatta a game sallah saboda su ruwan saman da suna iya zama wahala ga mutane to sai su game sallah kowa ya gida yace li hadith ibn abbas saboda da hadith abdullahi da abbas Allah ya kara masa yadda yace jama'a rasul bayna bayna zuhur wal asr manzo Allah ya game tsakanin azhur da al asr wal maghrib wal isha da maghriba da isha bil madina a madina fi gairi khawfin wala madarin babu tsoro kuma babu ruwan sama babu tsoro kuma babu ruwan sama manzon Allah ya gane waɗanda sallolin guda guda guda hudu kun ga idan muka diba zamu ga kenan manzon Allah kuma ɗaya yana haɗe sallah babu ruwan sama babu tsoro babu tahiya ana gida zaune lahiya lahiya ya gane salloli guda biyu kowa ya watsa ya tare ce na ya bar cewa ana iya hada sallah saboda ruwan sama ce saboda bi saboda aka tafi Abdullahi dan Abbas ce me yasa annabi ya haka sai ce annabi yana nufin kare wahal da al'umma ce kenan duk abin za a walfi da su kai tsoki ce wallahi ina son sallah ga ban hitota wallahi sallah ga ina sani ban hitowa to ba a son haka ka shiga damuwa ke ko kuma kai ka gama sai a kira ka a ce ka so masallaci kuma ga taɓo ga menene sai ka ke tsaro ka yato wannan an wani sai ka to shi yasa yace wannan shine dalili akan cewa ba za a wa ya halatta a hada sallah saboda ruwan sama yace wa fi lafdin a cikin lafazi fi gairi khawfin wala safarin manzo Allah ya haɗe sallah ba tare da tsoro ba ko babu abin nan babu tafiya gida na ake madina fasu ila lima fa'ala zalika aka tambaye shi Abdullahi da Abbas me yasa manzo Allah ya gaske sai arada Allah ya harija ummata ina nihin kada ya wahala al'ummata qala al-majid tamiya majid ibn tamiya Allah shi masa rahama yake cewa wa hada yadullu fa hawa wannan yana nuni ga zahirin wannan magana al-jam'il matari ana kada sallah saboda ruwan sama wal khawfi kuma saboda tsoro wal marad kuma saboda rashin lafiya don ina fatan mun gane magana wa qala al-allama al-albani rahimahullah an qaul ibn abbas shehin malami al-albani Allah shi masa rahama wato game da ta Abdullahi da Abbas fi gairi khawfin wala matsari yace yushiru yana sanar da mutane annal jam'a fil matsari kana ma'rufan fi ahadi sallallahu game sallah saboda ruwan sama zamanin manzo Allah abuna wanda an riga an saba da shi ولم يكن ولو لم يكن كذلك لما كانت ثمة فائدة في نفي المصري da abun ba a saba da shi zamanin na gami sallah ba zamanin manzo da ma babu ko fa'ida na kore cewa ba ko banda ruwan sama babu ruwan sama ko da ka haɗa sallah kenan dan abu cewa an saba haɗewa saboda ruwan sama to shi yasa sai yace ai babu ko ruwan sama ko da manzo Allah ya gama wannan sallolin. ba ina fatan mun gane magana. abdullahi bin umar allah shi masa rahama ya kasance in yayi baki in yayi baki sai ya gani magariba da isha'i in yayi magariba da isha'i sai kowa ya da yan gida da bakin gaba ɗai za a yi magariba a yi isha'i kowa ya babu ruwan sun babu koyin baki ɗaya na yi jima'i na fatan mun gane magana yana yi kila wani bai saba jin ga magana da yanzu kaga in wani yanzu misali in mai martaba ya yi baki manya sai su gami magriba da sha sai kowa biyar duk kana jin gani kowa riga dauka matsala ta riga ta faɗa to waɗanda matsaloli matsaloli ne waɗanda suke a riga an wuce da sanar sun tuki hmm. dama in mun fahimci wanga hadisi kowa ya sani cewa irin yadda mana ta tsuwa yadda hadari yakan kama ya taso ana da ana walƙiya galibin zaton mutane sun san ruwa da ai ko ba haka ba to in har annabi sassan ba yana iya haɗe sallah Magariba da isha'i da azur da al'asar babu duk waɗannan ko guda babu to yanzu shi musulmin da ya ga hadari in ya gama sallah ai shi hidaci idan abdullahi bin umar eh malamai sun tabbatar da cewa ko da ba a yi niyyar haɗa sallah ba ana gama magariba aka ga hadari ya kan kama ana iya yin isha ita kuwa ta ko babu niyyar haɗi ba ba sai a'a ana kira ana sa kira a wala lastika ba a eh, cikin masallaci dama kai da malamai suke magana mai risala ya magana ita sallar farko za a yi mata kira bisa manara yadda an ka sa sai an gama ta sallah ta biyu kuma sai a kashe lasifika in akwai lasifika ba sai a hau manara cikin masallaci wa'anda an nan za a yi kiran sallah ya kai kiran sallah sai a isha'i idan aka yi isha'i shi kenan sai kowa ya watsa ta yaki duk wanda ya zama cikin masallaci lokaci ya isko to sai ya sake isha'i duk wanda ya jira cikin masallaci ya fake ruwa su ɗauki to in isha'i ta yi to ya sani sai ya sake isha'i ka'ida Allah ya samu dadi saboda haka abinda annan matsalan mu nan shine wasu suna ganin cewa sai ruwa sun fara zubowa aka gane sallah eh na'am eh sai ai niyya sun warko ba ai niyya ba wannan bai zama dalili gaskiya na yi kwana uku yana binciken matsalarka na fahimta littafi ya kai goma game da matsalarka saboda haka babu inda an kace sai an yi niyya tun ga sallar farko gamewa na ai ko ba gaskiya ba ko ba yi niyya ba idan aka gama sallar farko ta biyu sai aka ga hadari ɗaya ga ya kan kama kuma ana gani irin yadda damana take to lalle ko ana shan ba wani kuma yana kai wani lokaci wanda zai sa a ruwa da ni sai a game sallah sai kuwa idan ai haka an sauwaka mal umma akwai hadisai da yawa da suka tabbatar da wannan amma dai ga mallan sun dan zama ya akwai hakkin zai kara yana ya karin bayani Allah madaukakin sarki da yake wa ma ja'ala alaikum fi dini min haram Allah bai sanya ku wani kunci da wahala cikin addini shi yasa akwai wani da kai wanga matsala ba aka wa mutum rangon yanzu misali ka dauki aji azumi aji azumi in za kana to kana ya ji azuminka za ka shiga ac mota mai ac an yi maran gwamnati ka aji azuminka akwai matsala ciki saboda tahiya kai mata jibi rashin lahiya wasu suka ce rashin lahiya kuma yadda qur'ani ya wa in kuntum abin nan ya ayyuhal ladina amanu ku ci kutiba alaykumus siyam kama ku kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'adudan. man kana minkum maridan aw ala safari duk wanda ka kasance cikin kumar lahiya ko yana akan tahiya to nan su suka shiga cikin lahiya ko ne ko hannun ka ciwo ko kanka ka ciwo malaman imam abu wani suka ce ko kanka ka ciwo dai in dai ana kiran ka baka da lahiya in dai likitan suka ce wanga bai da lahiya to kana ya ji abin ka sannan tahiya in kai tahiya wadda ka isa ai mata kasaru kana ya jazumin ka jama'a ina fatan mun gane maganar ka kuma babu malamin duniya wanda ka cewa azumin ka bai azu ba jama'a ina fatan mun fahimci maganar ka kenan abin da ka son a gane shine ba a son a wahal da mutum a cikin addini yayi yi ya wahala wannan ai ta to ai tahiya ta zuwa kwakwata cikin mota mai ɗaya wallahi kama ai ɗaurowa ta yadda za ka yi sokoto kana ya kwana yi baka isa ba wanda yi na sa ka yi kwana yi baka isa wurin nan to gudun wagga wahala ta taso ma kana da azuminka ka koka shi na ba su yanzu hadarin da ya taso wanda ga hina ana kana ji iska ya fara bugu ruwa za yi. ya yi tashi hankali ga wani don wani gida ya nesa wani kuma bai da lema wani mashin na wani ƙasa na kuma al'ada yan hadari ya tafi baka samun kawo kawo ka zama sallar ku kama jiki kike isa gida ya yi sauƙi bisa ga a ce ka bari sai a yi ma nan kanan kana daga sallah to duk waɗanda matsaloli suna aka san mutane su fahimci sauƙin da musulunci yawa mutane game da wanda matsala akwai rangwame da yawa da musulunci yawa mutane wanda mutane suna ganin kamar su imanin mutum da Allah kamar gaskiya ce yana ganin wannan abu ya yi kai haka a'a manzo Allah ya hadisi yace inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhsahu kama yakrahu an yu'ta ma'afiyatahu Allah yana son a zo rangwame idan Allah ya bada rangwame ya bada romuwa Allah yana son a sha kamar yadda yake kyamat a zo mu shi

yanayi da kuma firin jayin zato ga abu ai ba komi na yasa an kace mata hiyar kasaro ba saboda ana sa ran wahala a kudi kamar da annabi yace a sufur qira'atu mil azab sannan har sai sun zo manzon Allah sun ba in ya ga hadari wallahi hakan ya taki yake manzon Allah sun ma in ya ga hadari da Aisha ke cewa in ya ga hadari in ka ga da hankali ne ka tashi sai wata rana hadari manzon Allah ya gani ya shiga gida ya fito ya koma ya yi gabar ya dawo ya yi yamma sai sun gaji hankalin ya tashi ya ce wallahi sai da an kai ruwa an ka ɗauke annabi sai kuma ya sai zagaya kamar ya dawo hankalin ya kwanta don ganin shi kamar irin hadarin da an kawa adawa in ya za a yi irin hadarin da an kawa ada suka ce ha za aridun mufiruna wannan hadarin ne ba mu mai shayar da mu ruwa sai annabin sai ce bal huwa masta ajaltun bihi a'a wanga har yanzu kuka gani abinda kuka nemi gaggawa a kawo muku ne azabar ta rihun fiha azabun alim iska ne wanda cikin shi akwai azaba mai radadi ciki dai da iskan ya tako su damiru kullu ta inda an rabbiha iskan yana darka ta duk abin da ya iski da umarnin Allah ko bina ko gida ko icce, ko mutum ko dabba wata aya sai Allah madaukakin sarki ce ma zaru min shayna ta alai shi wannan iskan bai barin duk abin da ya tema sai ya illa ja'ala su sai ya ya da sai da kasan karmami haka iskan ne to shi yasa annabi da ya ga hadari sai hankali ya tashi wata ruwaya haka ce annabi da zaran hadari ya taso gurfane yake ya kama roƙon Allah gurfane hadarin ga da gani wani da ma ya ga hadari ma hankali ne lokacin lahiya lokacin jira to duk annabi ya ga hadari sai hankali ya tashi na karanta wani sashi shi da daddare wanda ya magana ya ce a tsayyib abin da a tsayyib hadari shi hadari shi ka haifar da almasa ruwan sama ya ce da an ganai alama ce na cewa an shiga wani yanayi na mutane suna iya samun matsala sai a ga mai sallah saboda haka nan akwai sunoyi da yawa wanda ba mu saba da su ba har dan na tabbatar da akwai wani masallaci har yanzu ka har yanzu da sunnan ga ta gane sallah ba su fara ta ba su fara ta ba har yanzu ba su gidan jikin su ba saboda bi saboda suna ganin karatu na wanda al'umma su ba su gane shi ba ba su kai gare ba akwai masallacin da har yanzu su jira karatun qur'ani har yanzu ba fara ba limami na karatu ya kai ga jira ya su jira har yanzu ba kai gare ba akwai masallacin da haka sannan ba su sanin mutane munan da kuka gani ko malam gumi lokacin da fara wa'azi ne wallahi ya samu misalan da irin waɗannan abubuwa ga su kuke masallaci abu ba ayi yi amma yana karatu sai a cikin mai sai su to malam ai ga abu ba mu sai da yanzu a kama sun ga cikin kare <laughs> eh hatta ma mu sai kowa yi da yace Allahu akbar sai kowa ya bi a kai goshi ƙasa in eh, an kai sujjada an gama abin da aka yi na zikirin sujjada sai a ce Allahu akbar a kafu sai ci gaba da karatu ne kuma to irin wangata wani in yadda sai ya ce wallahi wanga sallah dai ayi wa sallah masallaci ma mu gane mata ko ba gaskiya ba saboda ka yanayin karatu ibin ɗaukuta ba zai cika sallah a gaskiya gaskiya da eh eh gaskiya eh eh now eh a ba ba shi dama ya sallaye ni duka ba abinda an ka bashi a zur da la'asar ya haɗe sai ya zama ne ya huta sai magariba ta yi ya haɗe magariba da ya sha'i, in ya gida ma yana iya jamuta tim ko ya jamuta a kai kamar yadda malamai suka fi yana iya kwanci ne sai an yi magariba an gama sai isha ita sai shi su gaba ɗai sai ya kwanci ne na eh bai sai inda yake ba na eh kwarai ku eh eh ai duk wanda aka biya sallolin jiya bindire su ba gaba ɗaya biyar ya ta haramka na yaranka sallah biyar gaba ɗai so da sun zama rankoyin eh dama rankon sallah anytime ana yi in ana bin ka sallah ko wani lokaci na ranka ta har da randa ba a nafila duk kana ranka sallah wasu na ka cewa wai ana bin a azur ta jiya ba ka yin ta sai azur sai ta taho sai ka yi sai ka a gaskiya ba haka na wannan ba daidai na eh na'am eh <laughs> to malam ko bai ranka ake mu abinda malaman fikihu sun ka ce idan mutum ya farfado to sai ya ramka sallolin nan da da ya abun ga da ya suma cikin duk da yake akwai kaulin da yace ya ramka wanda ya farfado cikin lokacin ta ina gan shi na wala haka magana eh a amma hukunci bai ramka sallolin da ya riga yi da azumar sun ka wuce sai dai ya dora ci gaba amma gaskiya na ga wani da cikin malaman malikiya sun ce sai ya duk shekarun da bai yi bai azumi ba sai ya yi ɗayan ƙwarai daga wallahu a sanan daga cikin abubuwan da ka sa a game sallah jama'a akwai mace mai jini istihala mace wani jini kai mata zuba ba jinin haila ba ne jinin istihala ne ya halatta mace mai jini istihala ta gane sallolinta saboda zubana ya kai mata ko za an ce mustahabbi na gayyata sai ta yi a ko ko sallah sanan tuwayen ta kowace duniya duniya ka jike su sanan na karanta aka ce har da wanda an no control na hitsari rashin lahiya na rashin control din hitsari da rashin control din kashi shi ma an ba shi dama ya gami salloli in ya ce wanke tuwahi ne ya yi a ya to ya game azur da la'asar zuwa isha'i kuma in wancan wanke tuwahi ne su sa su ya yi magariba da isha'i duk malama su yi wannan magana sannan bayan haka na aka ce ana gami sallah saboda iskan hunturu mai tsanani sanyi in ya kama wanda <laughs> yake gaskiya nan duk garin gaban saba ganin masallacin da aka gami misalla saboda iskan hunturu ba akwai wahala malamai cewa sun kai in yin ɗaya na babu iska to ba a gani sallah saboda mutum na iya zirga tuwai ya samu irin riga uku ko hudu ya sa to amma ai iska na bugawa akwai gabar da dole sai iska ya buge ta wani wallahi iska na ya buga yana sati gaba bai lahiya to shi yasa aka ce iska tare da sanyi na sa a gani sallah jima'a ina fatan mun gane maganar ka sannan daga cikin abubuwan da ka sa a gami salloli mala yace akwai alwahalu alwahalu ashadid tabo mai tsanani tabo ya kun gana tabo dai ko an ruwa an dauke amma tabo a akwai mai tsanani wanda in kan wa'an tabal in kan wa'an tabal to an ce yana sa a gaba sallah in mutane suka yi to a yi magariba a yi isha'i isai kowa ya ta tayar ba a son kowa ya sake dawa kuma don kakkaɓa bai dame shi wasu malamin suka ce a sai an haɗa azulmatu ma'alwahal alwahalu ma'azulma taɓo tare da duhu ga taɓo ga duhu sun game wuri guda so ga sai yana sa a game sallah saboda mai saboda in duhu ya yi yawa ba sai ina za ka da ƙawar ba. jama'a ina fata mun gane magana to yan uwa musulmi dai abubuwan suna da yawa kwaye da gaske da ina ganin mun makara karatun da ba haka ya kamata mu yi shi ba da mu bari ha wani sati sai mu yi shi kamar awa ga da mun ka saba amma dai almuhim an wa musu wannan liya da sanya tsakanin da Allah kuma wallahi na faɗa muku wallahi karami almajiri nake yanzu nan haka koyon karatu Allah ya sani saboda haka yana rayuwa bayanan wasu malamai ne biyo wanda ya sha hawan ba a tsari da Allah kuma dole mu bari mu bi shi ko ba gaskiya ba muna fata ubangiji Allah ya ba mu ikon gane na'am wanda an fi sallar isha'i kayan bayan ya an ka tambaye ka wasu malamai sun ce wai shin wangaren gome da an kai mutanen masallaci ina na an gwa kuma har da daban-daban na game sallah wasu malamai suka ce a'a mutanen masallaci ina an kawo rangwamen nan sai wasu malamai suka ce a'a duk wanda an musulmi wanga gobe ya sha mai yana gane salloli ne saboda waɗanda uba da an kawo sannan yanzu magana shi ne an gane salloli hadari ya taso an gane salloli zuwa a jima kaɗan sai hadari ya waye ko zuwa a jima kaɗan sai an ka ɗoge ruwa sai ya so zuwa yawo to mi an magana isha'i sai da ya lokacin da bai yi ba kila ma ya ji wasu masallatai a fara kiran sallar isha idan an yi ruwa an ɗauke ko kuma ba a ma yi ruwa ba bai da matsala sallar kada kai ta riga ta yi masa sake za ka yi dalili ya sa ka yi ka bi sunna ka yi sallar ka ta yi dalili ya sa an ɗauke ruwa sai ka zo zuwa ka abinda abba asu shine ka tsaya masallaci nan kana jiran fakewa ruwa ka ɗauki in ka fake ruwa sun ka ɗauke to ka sake isha'i in isha'i ta kuma wayar ko ba gaskiya ba wallahu a'lam Hmm. ba hau abdurrahman manzo Allah da kai ne ya haka hadisin biyu na in ka fahimta shi hadisin guda hadisin manzon Allah sallam a cikin garin Madina ya gani sallar magariba da isha'i babu ruwan sama babu tahiya babu tsoron makiyar so su kawo hari ko guda babu sai aka wa abdullahi da abbas tambaya me yasa annabi ya fice yana ganin dan tsaye kai ya wahala al'umma sai na to wannan wata kowa ta an ka bude duk wani tsanani da ya shigo ka tsanani wanda ya shigo yana iya sa ka wahala in kace ka raba sallolin nan to kana da game sannan shi ko abdullahi bin umar bisa ga fahimtar hadisin nan sai zai in yayi baki sun ka taho sai ya gane magariba da isha babu ruwan sama babu komi kuma ina fata mun gane magana almuhim dai wannan dai shine abin da ni gaskiya dan dan dan kalato yana yi wakila wani karatu ya zo wanda ba wannan muna fata ubangiji Allah sai muna wafaka ka samu fahimta abin da ya kamata kuma ya aiki shi Allah muna roƙon ka da sunayen ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka san da mu abin mu sani ba ya ubangiji Allah ka mu daga sharrin shi da zallabiya ya Allah Allah ka haɗa mu da abin da daidai a cikin rayuwar baki ɗaya. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh